da ya kaddara Allah shi wannan masallaci ne albarka masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke gobar kofa da a wannan sana a wannan yammaci na ranar litinin wanda yake sha uku ga wata Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallam biyu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zai da biyu ga watan uku haka ne ko wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta biyu da ashirin da shida ashirin da shida miladiya mun haɗa wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a a dukkan a kullum a cikin watan ramadan wanda a jiya mun tsaya ƙarshen suratul ali imran yau kuma cikin falala ina da rahmatsa za mu fara buɗe suratul nisa suratul nisa an kira ta da surar mata wannan shi ne sunanta a wajen salaf suratul nisa shi yasa inganta cikin bukhari da aisha Allah ya kara masa yadda take cewa ma nazalat suma nazalat suratul baqara wa suratul nisa illa wa ana inda tace da suratul da suratul baqara da suratul nisa ba su kaba face ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga idan mun kullun nan magana ta Aisha ta ce suratul baqara wannan ta ce suratul nisa kaga sunan ta wannan shine sunanta a cikin littafai a cikin masahif da kuma littafan hadisi da littafan tafsiri har ma ibn ashur a cikin tafsirin sana'at tahrir wa tabrir yana cewa ba mu santa da wani suna in ba wannan ba mu santa da wani suna in ba wannan sannan idan mun kalli abin da ya inganta a cikin bukari daga abdullahi dan mas'ud da yake cewa lalle wata sura ta sauka ita suratul nisa'il qusra ana iya kiran suratul nisa'il qusra ko suratul nisa'il kubra sannan ana kiran suratul falaq a matsayin surata suratul falaq a matsayin suratul a ana karanta da suratul nisa a subar ana kiran su wannan ko suratul nisa al-qusra ko suratul nisa al-kubra sannan ana kiran suratul talaq ita ma da suratul nisa as-sughra muna gane kamar yadda yake cikin littafin basail na na na fairuz abadi to wannan shi ne sunanta kuma an kira ta da suratun nisa saboda a cikin akwai hukuncin hukuncin mata kamar yanzu, ita ma suratun talari, an kira da suratun nisa a sughra saboda ita ma a cikin akwai hukuncin hukuncin mata inda da take da idda da sauransu da al'ada malam yake cewa dalilin da yasa wannan sura aka rata da surutun nisa saboda akwai magana sadar da zumunci akwai hukunce-hukuncen da suka shafi mata wanda za ta samu hukunce-hukuncen mata da yawa tun daga matan aure tun daga 'ya'ya mata sai aya ma gaba ɗaya ta rufe bayanin ta ne da hukunci akan zabi wanda ya shafi mata wannan sura سورة مدنية سورة مدنية سبورة حديث ما شاء الله كان مستجانا ما ترجع ليتي ما نقل ما نقل سورة البقرة وسورة النساء إلا وعن علم سورة النساء آه سورة البقرة بسورة النساء وقوفة سورة النساء malam yace wa kad ulima anna an sallallahu alaihi wasallam bana bi aisha ta fil madina fi shawwal manzo kuma ya tare da aisha ne a garin madina a cikin watan shawwal kaga wannan ya nuna cewa kenan a madina wannan wannan sura ta sauka malamin gani sannan malamai sun yi ittifaki akan cewa أن سورة النساء نزلت بعد البقرة سورة النساء تاتا وكان يباني سورة البقرة تاتا أما جمهور سنة شوى وأن تاتا وكان يباني آل إمران آل إمران آل إمران كما تاتا وكان يباني يكي أود لقوانا من قال هنا عبد الله بن عباس yana cewa أن أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل إمران ثم ثم سورة الأحزاب ثم سورة الممتحنة أو ممتحنة sannan kuma suratul nisa farkon zuwa madina suratul tabarak ta ce suratul baqara da haka madaniya ce shi ta ga ce suratul baqara ki madaniyatul wahid mi'atan wa ma wa فنفس في سورة الأنفال في سورة آل عمران فنفس في سورة الأحزاب في المنتحنة فنفس في سورة النساء هذا ليس ما تتوقع مهم فإذا كان كذلك إن الأمر لا تكن شاكا لتكون سورة النساء نازلة بعد الأحزاب التي هي في أواخر سنة أربع أو أول أو أول سنة خمس من الهجرة mana yake faɗi na kana da kaza da in al'amarin ya zama haka wannan ya nuna suratul nisa in nazalat ba'da al-ahzab suratul nisa ta sauka bayan suratul ahzab allati hiya fi awakhir sanati arba'in wanda ita kuma ta sauka ne a ƙarshen shekara ta hudu bayan hijira aw awwala aw awwali sanati khamsin min al-hijra ko farkon shekara ta hudu bayan hijira anan ne suratul nisa ta sauka kuma ta sauka ne wato wannan shi ne lokacin saukarta nawa ne adadin ayyuka malaman da suke abdullahi suna ke ga ayoyin ƙwar'ani suka ce ayoyin ta a sorry malaman da suke kirga cewa wannan sura ita ce ta nawa wannan ita ce ta nawa wasu suka ce ita ce sura ta 93 a sauka ta zo bayan suratul mumtana amma kafin suratul suratul zalzala to malaman da take da ayoyin ta fuskace wannan sura ta suratul nisa ayoyinta ɗari ne da saba'in da biyar a ƙirgen mutanen Madina. A ƙirgen mutanen Madina ayoyinta ɗari ne da saba'in da biyar. Da mutanen Makka da mutanen Basra. amma mutanen kufa suna cewa ayoyinsu ɗari da saba'in da shida ne sannan mutanen sham a ƙirgensu suna ƙirga ta a matsayin aya ne sura mai aya ɗari ɗaya da saba'in da bakwai kaga kenan ɗari da saba'in da biyar wannan ƙirgen mutanen madina ne da mutanen makka da mutanen basra wanda suka ce ɗari da saba'in da shida ce wannan ƙirgen mutanen kufa ne amma mutanen sham a wajensu ayoyinsu ɗari da saba'in da bakwai muna gano ne to sannan wannan sura ta surutun nisa wato ta tattaro abubuwa da yawa kamar haka wanda za mu ji a cikin izinin ana ta yi magana akan mu'amala tsakanin dangi haka ana samun shaji da matsaloli tsakanin dangi to sura ta zo ta gyara wannan da haƙoƙin dangi in kana da wata da ko baka da wata amma farkon sura ta fara ne da tana wa ɗan adam ni'imar Allah ta halitta ka a matsayin ɗan adam da Allah ya ta halitta ka a matsayin guri ko alaji da Allah ya ta halitta ka a matsayin saniya ko ya halitta ka a matsayin doki ko zai amma ni'imar da Allah ya wa ɗan adam shi ne ta halitta shi a matsayin ɗan adam domin Allah ya girma ɗan adam yake wal kakkar ramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafsiri to kaga abin da ya kamata an shi ne gode wa Allah da Allah ya shi cikin mutane kuma ya kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar sadar da da wannan suna ta da shi sannan kuma sura ta nuna yadda ake tausasawa gajiyayyu musamman marayu sannan kuma wannan sura da ta yi magana a kan kiyaye haƙƙin mata ta hanyar yin adalci a cikin mu'amalarsu sura ta yi magana akan aure da sadaki sannan sura ta yi magana akan dokoki na mu'amala da mata musamman idan Allah ya baka mata sama da ɗaya yadda za ka yi mu'amala da su yadda za ka zauna da su lafiya sannan yadda za ka samu maslaha da su sannan wannan sura ta yi bayanin abin da ya halatta a gare ka a gurin matanka matan da suka halatta ka aura da kuma wanda suka haramta ka aura kuma wannan sura da ta magana akan surukantaka da hukuncin wato bayi mata da kamar da su sai eh, wannan dukiyar wannan sura ta yi magana akan dukiya a lokacin da mutum ya mutu inda take zuwa da kuma yadda ake kula da wannan dukiya ɗin sura bata gushe ba ta yi magana akan ma'amala tsakanin musulmai akan dukiya da jini da kuma hukuncin kisa wanda aka yi shi akan kuskure sannan sura ta yi bayani yadda mutane za su kare kansu akan duk wanda yake neman ya ketara musu iyaka sannan wannan sura ta yi magana akan wato kulawa da adalci ta yi hani akan bin son zuciya ta yi umarni da aikin nagarta da kyauta ta yi bayani akan amana sannan kuma ta ɗan yi bayani kaɗan akan abin da ya shafi shiga wanda za mu same shi a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa da eh, wannan sura bata gushe ba sai da ke mana bayani akan sallah da ƙarfi kai sallar tsoro ma a wajen yaƙi sai da wannan sura ta koya wa wannan sura ta gaya mana halin yahudawa da kuma yawansu a garin madina sai sura da ta yi magana akan halin munafikai da kuma yadda sura ta tona musu asiri za ta bayani akan munafikai da ma makomarsu من المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا دون سورة عيد هي أكمل كما تبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لكن إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لتسمى لكم أن لا تأوتم والنبي الذي كان في المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نسيرا دون سورة كايون البيان وأن سورة كايما قال أحكام الجهاد لجب شوكة المشركين وكن شوكة في الجهاد جن أي ما جنوا كرسموا مشركين لأنكم سورة كايما قال أكان شوكة ثم أمنا da mushrikai surar ta yi magana akan haramcin cin dukiyar maraya innan na daina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kamar yadda surar da kanta kuma ta raba gada a cikin ayoyi guda uku akwai ayoyi yusikum nawu fi auladikum للذكر مثل هذا الانسان فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما وان كانت واحده فلها نصف to bayan wannan akwai walakum nisu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana wa in kana lahunna walad fa lakum rubu' mimma taraka min ba'di wasiyatin yusina biha aw ghayr sannan akwai yastaftunak qul illahu yuftikum fi kalam wannan ayoyin da su magana akan abin da ya sannan wannan sura da ta yi magana akan wajabcin hijirar mu'minai zuwa garin makka da kuma ɓata duk wani tasiri na jahilai da sura nan bata gushe ba sai da ta sako zanci akan abin da ya shafi wa'azi ta hanyar ba wato wato kwadaitar da mutum da razana shi sannan sura ta yi magana akan hasada am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli wa qad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima sannan da ta yi magana akan tamanni malil gairi min al-mazaya allati harrama a minha ma hurrima ma ma hurrima bi hukmi bi hukmi bi shari'a ma'ana dai su ta hana wato kullum burin ka samu abin da wani ya samu a'a ba ya kuri ɗaya ba kowa ya haƙuri iya matsayin da Allah ya bashi kowa ya haƙuri da iya wadatar da Allah ya bashi ba sai ka yi dalama ka je ka a haƙƙin wani ba ya haƙƙin da wani ne ban mata kayan sannan wannan sura ta kwaɗaitar da mu wajen bi tsakatsaki a cikin alkhairi da kuma mai da kyautata ku sannan wannan sura ta yi magana a kan yadda mumine za su sunansu mumine za su kwamu sunansu to wannan shi ne abin da za mu za a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa fatan mu Allah ɗauki sarki ya sa wannan sura kamar yadda muka muka farkonta to wata rana mu ga karshen ta haka ma'ana abin da muke nufi kamar yadda muka buɗe fassara ta yau Allah ya sa kuma wato mu je ran da zamu karanta ayar karshe sai ya tafi mata kulillahu fi fil falala ina ba ta magana sannan muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da zamu karanta mu karanta daidai ya mana da wanda ka wajen fassara daidai sannan ya mana da ka wajen aiki da daidai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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم التي يا أيها الناس يا قوم تعليم أنا يا قوم تعليم تعليم بائع wannan ya tanawul kafira wal mu'min wannan ya shafi kafiri ya shafi mu'min Allah ya ce ya ku tare mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangiji alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai tsaya tsaya ma'ana abin da ake bukata shine a ji tsoron Allah me jin tsoron Allah da Allah ya kira mutane zuwa gare shi intisali awamir mustinabun nawahi Allah ya ce ayi ayi Allah ya ce abadi abadi wannan duk tsoron Allah da kake gani shine warwaran matsalar da kake da shi sa Allah ya ce man yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amuran ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda yake jin tsoron Allah Allah zai shi mafita kuma Allah madaukakin sarki zai azurta shi inda bai taba tsammani Allah madaukakin sarki wani gudu yace in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim in kun ji tsoron Allah to Allah zai ba ku rajin da za ku rinka tace komai ku gaskiya ku ba abin da ba gaskiya ba ku zaɓi gaskiya sannan Allah zai kankare muku zunubanku sannan zai mun gafara Allah ma abu falala ne mai kai Allah ma abu sarki ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah ce da mutane ƙari za su so za su imani kuma su tsoron Allah da mun buɗe musu albarkatun sama da ƙasa amma sai dai sun ƙaryata sai muka ringa damƙar su da abin da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 in kun yi haƙuri ya ce za ku jarrabe ku a cikin dukiyar ku da kawo kuma za ku ji ƙwararwa daga wajen tsarin kitabi da mushrikai amma Allah ce idan kun yi haƙuri ku ji tsoron Allah wannan iya da su manya-manyan al'amura na yin nasa a ga shi akwai mai kujin tsoron Allah shi sa shi a kuntum an tadkhulul jannata walamma lahun labi na jahadu minkum wa ya'lamu as to da haka dai abin da Allah yake so haƙuri da gaskiya shi sa za ga hatta abota musulunci ana kasar abota da kowa sai mai tsoron Allah al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin duk wanda kai abota da shi in ba mai tsoron Allah bane in ka je za ka da damar kayi abota da shi amma waɗanda ba za ka da damar abota da junan su shine wanda suka rayu akan bin Allah akan kiyaye dokokin Allah kuma shi jin tsoron Allah ne maganin dukkan wata matsala duk wata matsala da kake da muke shiga a ciki abin da yake jawo ta shine rashin tsoron Allah amma da tsoron Allah komai zai tafi daidai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta da gare shi yana mana wasiya ya ta istiqillah haifi ma kun duk inda kake ka ji tsoron Allah to na tsoron Allah zai zai ma mafita duk inda kake ka ji tsoron Allah duk inda kake da tsoron Allah to nan ma sai Allah ya kira mu yace ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangiji ku shine Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya wannan ran wata rai ce shine ran annabi Adam Allah mutum sarki ya halicce annabi Adam daga ƙasa bayan Allah ya halicce annabi Adam sannan Allah ya halicci Hawa ne Allah ya ce wanda ya ce ku daga rai ya ɗan shi annabi Adam sai ce wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha sannan daga bai wannan ran kwaya ɗaya sai Allah ya azurki wato sai Allah madaukin sarki ya halicci abokiyar zaman wannan rai matarsa ya lamar a gani wannan ya kawo su gani cewa wani da ya tashi fasar na gudu sai ce wa khalaqa min ha zawja sai ce to ai wannan shi annabi adam din shi aka halitta daga A hawa domin Allah ce wa khalaqa min ha ka gama jiki zawja kuma namiji saboda a larabci in mace sai dai a ce zaujatu zaujatu namiji kuma zauju haka shi ya faɗa to amma a larabci ana ce mutum zawj ana ce namiji mai zawj shi sa Allah ta ga kulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata amma a larabci ma kuma ana ce mata zawjati dan wani ya ce wa innal ladhi yaqali yufsida zawjati wanda yake kokarin ya je ya bata mun ba ta ta ce zawjati sai ce ka sa'in da al-asad ash-shara kamar mutumin ne bai fito gudun mafadacin zaki wai zai taka tsarin a sa ku tashi hankali to haka shine matsayin kan kace to da haka dai wannan fassara ta gaskiya shine wa khalaqa minha daga wannan ran guda ɗaya, daga nafsun wahida me yasa aka ce mata wahida saboda ai ita ran mace amma wanda aka sawa ran fa namiji ne da haka zamirin nan yana koma zuwa ga shi annabi adam ran nasa wa khalaqa minha zawjaha daga shi annabi adam din sai aka li halittan masa matarsa shi yasa ya inganta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mar'ata khuliqat min zina ita mace asali an halice ta ne daga shi haka wa inna a'wada shay'in fi dilai a'la gurin da ya fi karkacewa a cikin haƙarƙari shi ne ta fa in zahabta tuqimuhu kasarta in ce dole wannan haƙarƙarin sai ya miki to za ka yi shi wa in istamta'ta biha istamta'a sai ce fa in zahabta tuqimuhu kasarta in ka ce sai ka ya miki to shi kenan to zai kare wata riwaya ce in kuma ka bar shi aka za ta fi a karkace ba za ka ji daɗin zama da ita ba amma na sai ce wa istamta'ta biha istamta'ta biha wa sa'i in zaka ji dadin zama da kake ji dadin zama da amma da akwai wannan karkata a tare da shi me wannan yake nuna ba yana nuna duk inda mace take a karkata shi sa duk wanda zai zauna da mata sai yaya in ba ka haƙuri ba to sai ka ga dan aure take yau ka aura ka saki gobe ka aura ka saki jibi ka aura ka saki na kamata suna buƙatar juriya suna buƙatar haƙuri duk da wannan ana faɗa a galibiyar su ne akwai wanda zaka same su mutanen kirki ne ba su da problem illa irin problem ɗin da kai ma kana da shi amma mata dole sai an yi hakuri dan ya gane mace an yi hakuri yanzu idan kaje ka samu abin dubu biyar kai dubu ɗaya ka siya mahaifiyarka idan ka je kai mata sai ta yi ma addu'a da naira miliyan sai ba za ka kai ma wannan addu'a za ki appreciate babba a mutum ala yake ce inna yi ma abu kamar appreciation sannan kamar addu'a amma za ka iya matarka abin dubu hamsin a lokacin da ita kuma na dubu saba'in ko ɗari yake buƙatar ka kawo babu godiya babu godiya ya lamun gani to da haka mata haka ce kuma za ki ima gaya ma magana wata rana bari ba da wannan labari sai mu ci wata rana a kotu na je kotu a rijiyar ne ina da kes a kotu sai ga wata mata ta kawo ƙarar mijinta ta ce ita take kira saboda ne ba shi da kana a rawo iya duka na iya zagi na mana baya kula da sallah duk wani irin mujirmanci da ya ka kalli mutum na a matsayin mutum banza tsakaninsa da Allah ko tsakaninsa da al'umma sai da tabbata alƙali ya gurin bawan Allah ne nace malam ka ji da awar mataka me za ka iya cewa sai ka ranka dare ina ganin duk mutumin da yake da wannan zama bai dace da ka zauna da shi ba dan haka na fito ta wallahi ne ka ta fashe da kuka ita ba ta kawo shi bane dan ya ce ta kawo shi ta kawo shi bane dan ya gyara mutumin da kake farawo baya sallah baya kaza baya kaza wannan aka mata ya rabu da shi kuma kin kawo shi ne akan cewa ya rabu da shi Shisa shi sa mai wayo baya biyo musu mata ko yake su kun ba haka ba duk matan da suka ka aure Allah ta'ala yi sai ce wa min huma rijalan katiran wa nisaa ta sune Allah ya watso a bayan ƙasa mazaje da mata masu yawa mazaje da mata masu yawa ta ta suwa ta tsakanin annabi Adam da hawa da jami'in ke faruwa kamar da sun sun ke in sun tashi ɗaya biyu yayi ba. mace da namiji mun gane idan aka haifi wannan set mace da namiji wannan set mace da namiji to sai a ɗauko matar wannan sakin kaga ita ce ya sai a ba ta namijin nan kaga ta auri ƙanin sai a ɗauko namijin wannan sakin shi ne wa sai a ba shi wannan ya auri ɗan mace da haka aka ringa ya zuriya da haka aka ringa ya ɗaunar zuriya ai ne da aka zo isar habila da kabila da aka zo aka yi wannan canjin shi kuma sai ce shi bai yadda ba ta su za a zama saboda ta fi shine asalin isar wasu na ba naba mai adama bin in karraba bil haqqi id qarraba qurbana فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقبل وكذا wannan shine akali shine wa bakka min gumari jalan kafiran min sa'a malam yace wa zara min ma sai Allah ya halitta daga gare su ma'ana min adam wa hawa daga adam da da hawa rijalan kafiran min sa'a maza da yawa da mata masu yawa wa nasharahum fi aqtar al-alam ala ikhtilaf asnafihim Allah ya kasu a sansanin duniya gurgudan simfin su da siffar su da launin su da yaran su ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر sannan kuma daga nan ranar tashin alkiyama wurin Allah za a dawo Allah ya halitta ya watsa bayan kasa da kace gurin su za'a. a walaqad jitumuna qurada kama khalaqnakum awwala ma. za ku dawo mana ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka halicce ku ɗaya bayan ɗaya kowa sai ya koma gurin Allah shine wa basta minhum rijalan kaseeran wa nisaa daga baya sai aka zo ana haihuwa mana aka ringa haka aure kuma ana haihuwa asalin kaga daga tsakanin ne annabi na biyu kuma hawa'u da ƙarshen aka ne to daga wannan kuma sai aka dawo ana amfani da nafi tsatso ta hanyar a haɗa mace namiji sai saduwa aure a samu ciki sai a yafi nan ana to nan da shi ne Allah yake cewa lillahi mulku samawati wal ya yakhluqu ma ya sha. ya Habu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan ويجعل a يشاء أقيما إنه عليم قدير daga nan sai Allah ya kike mutanen duniya gida uku hudu wani za a ba shi ƴaƴa mata zan wannan ba na ƙasa bane wannan baiwa ne dan Allah ya kira shi abin da baiwa shi sa ganta hadisin Bukhari da Muslim cewa dukkan mutumin da Allah ya ba shi ƴaƴa mata guda uku ya kula da su ya ladabtar da su ya kyautata tarbiyyar su za su zama mai garkuwa daga shiga wutar jahannama wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah ko biyu ne yace eh ko biyu ne ko da ya yi maka dini alkwarci da mahaza bai wasa ta tsama sabanin mutanen jahiliya da idan an haifu musu ya'ya mata wulaƙanta su Allah ce wa idan bushira ahduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala kuni am yajsuhu fi turab fi ta'alla Allah ya ta'alla ka'ara idan ka kawo mutum ya mata a zamanin jahiliya sai fara tunanin kashe ta zai binne ta shin ai Allah ce wa ilal ma'udatu da ayi ayyi da qutil ko kuma zai rike ta a wadatarci shi sa duk mutumin da yake karimi mai mutunci mai daraja ba abin da yake a rayuwarsa sai mutunta ɗaya mace duk wanda ya yana wulakanta ɗaya mace ba karimi ba amma duk mutumin da yake da mutunci ya san kanka to ba abin da zai sai mutunta ɗaya ta kowace kan fuska ɗaya mace in ta zo a kuwa, to aljanna ka ce a nan gudu ya mace in ta zo a mata wannan jin daɗin rayuwa kamar na duniya a wannan gudu ya mace in ta zo a ɗa ita ma hanya ka sai ta zuwa gidan aljanna ya mace in ta zo a ƴan uwa ita ma hanya ka sai da za ta samu aljanna kai ya mace in ta zo a koma menene in dai kai mu'amala da ita yadda Allah ya ce mu'amala da ita zai ma ita zai maka shi sa duk uba na ƙwarai zai kokari ya kare kansa daga bin hanya ta ba daidai ba domin yaran da yawa da suke ganin sun lalace akan titi wasu idan ka ji yadda aka rike shi wallahi ma da zaka so siya musu koran nan dayo mata lakka mutum ne ya auri mace take da 'ya'ya guda uku aka rubuta mun tambaya 'ya'ya guda uku amma abin da yake ba su kulli shi ne dukiya wannan dubu ɗaya a cikin za a so abin da za a dafa a ciki za a yi cefane a ciki yaran za su je makaranta dubu ɗaya wata ran ma in abin na sai motsa sai ba ta ɗari bakwai to inda matsalar take yana cikin wannan halin fa wai dai karo mata ka ji malam bahaushe ita eh wannan baka kula da ita ba shi sa za ga mata da yawa da kake ganin su sun yankwane sun yaƙune sun wani motsi wallahi mata da yawa ba haka cikin su yake ba mace idan da kin mijinta zai sace a cikin yalwa daidai gwargwado ya kwantar mata da hankali za ga kullum haɓaka take suna ƙara kyau Kullum haɓaka take suna ƙara kyau amma yanzu za ga za ga shekara ka talatin in ka gaba da wata yarinya yar ajin kuɗin shekara talatin sai ka ɗauka ta haife ka haka za ka ɗauka kana da shekara talatin da gairar ajin kuɗin shekara talatin a lokacin da ta kai talatin fa a lokacin ta kai ganiyar na ƙarfin jikinta a lokacin sha'awar ta cika a lokacin take buƙatar sinadarai masu kyau ta ci ta sha amma sai ga mutum ya ji ya yi wani shi to yana da cikin wulaƙanta mata shi ne ka tara su maka da kuma da su saboda ita mace in ana so ke kyau in an ganta an gama ce to magana ta gaskiya shi ne ta ci kuɗi shi ne gaskiyar magana in je mace ana so a ganta a matsayin mace shi ne sai ta ci kuɗi sai ta ci kuɗi a jikin wato a cikin cikinta sannan kuma jikin shi ma ya ci kuɗi wannan shi ne ake samun mata a matsayin mace shi ta daga mata yanzu mu a matsayin na maza abinci so biyu so uku ya ishe mu a rana kana talautar za ka ci abincin safe ka kicin rana ka na dare wani sa'in ka ki karyawa sai ka kana rana sai ka kana maza suna da wannan to mace akalla ba ta ci abinci da yawa a rana ɗaya ba da kankan da ke ke shi ne ta ci abinci shi na. da fito shida to za ka karya da safe kafin abinci rana yanzu idan kana da indomi ko fulawa ko kana da fruit a cikin fridge to sai ta zo ta haɗa kan ta ce ita ba ta ɗaukan wannan abin a matsayin abinci Ta so biyu kenan za ta tuna rana in ki tuna rana kafin dare in dai da wadata sai ta sa ki mai madara dan hada da wani dan biskit haka to ta tuna za su hudu to sannan kuma da magariba za ta to in ta zo kuma za ta kwanta dole ta samu fruit ta ci ko kuma ta samu wato frat an da irin rufai da ya din nan to shi ne za ka yi ganin ta a matsayin mace bayan wannan mata akwai su irin a ba ta shawarma a ba ta kaza a ba ta ka haka mata ce wannan ne za ta kulbul mana da eh, yana da cikin abin da ke kwantarwa da mata hankali ta duba da kanta ta ga akwai abinci amma kullum ka rinka intimidating matar kana ba ta kaso gungumi ko gungumi biyar kuma saboda tsabagen rashin mutunci ka ƙara aure a haka Allah shi ne to Allah yake wa basta min buma rijalan kaseeran wa nisaa yace wattaqu wattaqullaha alladhi takaaluna bihi wal arham Allah ya ce ku ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala wanda kuke roƙon junanku da shi mana kana son sun yi baka kai mun da Allah dan Allah wani da kana guri kaza wani dan girman Allah yi mun kaza da kake roƙon sa da Allah sai Allah ce wal arhama kuma ku ji tsoron zumunci kada ku yanke shi ku ji tsoron zumunci kada ku yanke shi yanke zumunci matsala wannan yake fassara ta farko akan qira'ar jumhur inda aka yi arhama fataha da haka Allah ce ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku shi sannan ku ji tsoron zumunci wanda wato zumuncin da ke tsakanin ku ku yanke shi amma zan bai da zumunci ba kuma ba in ka ɗauke kisan kai zai wahala ka samu abin da yake da narkon azaba a cikin alƙur'ani irin zumunci dan Allah ta yi fahala a wallahi kin an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum sai ce ula'ika alladina la'anakum Allah fa asammakum wa a'ma absara Allah yake matsayin ki zunubi wadannan su ne wanda Allah ya kini dan Allah ya kini musu kuma zai da su kurame ko bebaye a ranar alkiyama wani ya tashe su makafi ga tsinuwar Allah ga bebanta sannan kuma ga makanta in ka tashi a ranar alkiyama da wannan aikata akwai matsala shi sa magana sallama ya ce shi lokacin da za a wuce ta siraɗi to shi zumunci yana kan aratiya al'arshi yana cewa man masalami wa salafullah ya ubangiji duk wanda ya sadar da ni tare da shi gidan aljanna kai ya fada shi mutane wa man qata'ani qata'ahu Allah duk kuma wanda ya yanke ni Allah ka yanke shi da shiga gidan aljanna zaka dole ka zumunci shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah duk wanda ya wato ya wanda ya imani da Allah da ranar sai sadar da zumunci ya sadar da zumunci kuma ko da iyayenka da ƴan kafare ne sai kai wannan zumuncin da su tunda da cikin sahabbai asma ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifiyata kaza ba shin zan iya sadar da zumuncin ta manzo Allah sadar da zumunci kuma iyayen ko kafare ne sai ka sadar da zumunci ta hanyar ne ta hanyar ta musu kuma shi nan akwai wanda ake zuwa da kafa akwai wanda mata waya yake yi ko dan uwa zuba ya wani ana biya shi ne kauri inda kana da halin da zaka yala mun gane shine kiraru wa taqullaha alladhi tasaalu bihi wani arham to hamza ya karanta wa taqullaha alladhi tasaalu bihi wal arham muna gane ha sannan dai gurin aluna kuma akwai kira a qira'at aluna. واتقوا الله الذي تساءلون أقولكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام من أغاني بشدة أكثر to ƙira'ar wal arhami ita wannan ƙira'a tana nufin cewa ku ji tsoron Allah da kuke rukun juna da shi haka ku ji tsoron zumuncin da kuke jin tsoron kuke tsoron kuke rukun juna da shi ana ku da Allah da zumunci kamar ka ce as'aluka billahi wal arham wannan yake wannan kira sai Allah ya inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah madaukin sarki ya kasance mai kiyayewa ne li jami'i ahwalikum da dukkan halayenku wa amalikum da kuma aikinku to da haka da Allah madaukakin sarki ce inna la kana alaikum raqiba dai yake da wallahu ala kulli shay'in shahid wannan abin da ake so Allah ba cewa ko da shi Allah na tare da haka sai kai amfani da wancan hadisi da yake ubudu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka duk abin da zaka yi bautar Allah ringa sawa ranka Allah yana ganin ka dan kai in ba ka ganin shi yana ganin ka mun ana nusha Allah yana tare da wannan aya ɗaya ce cikin ayoyi kamar da yanzu a cikin hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali wanda hadisi ne da ya zo cikin muslim jarir ibn abdullahi badal yake cewa wata rana wasu mutane sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa ne kan kuma ayyage da kalamci manzon Allah da yake tausaya musu manzon Allah ya tashi sai fara fitowa bayan sallah azhar to ayat da manzon Allah ya karanta ita wannan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sannan sai karanta ayar ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat li wa wattaqullah bayan wannan shine atiba a cikin kubatul hadi bayan ya gama sun mahabbahum ala sadaqati sai manzo Allah ya ya kwaitar da mutane akan sadaka to kai wadannan mutanen su sadaka rajulun min dinari min dirham wannan ya kawo dinari wannan ya kawo dirham wannan ya kawo dala wannan pound wannan ya kawo naira wannan ya kawo abinci wannan ya kawo dabino aka hada aka ba wa mutanen nan don su mai don samu rolar rayuwa kuma shi ne abin da ya kamace mu in mun ga wani a cikin damuwa a cikin mu haɗu mu mata yanzu bari muku misali saboda lalacewar musulmi a wannan kara da rashin kulawa da kan amintaka yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad laqad mu'minina في تواجه وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسر الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسر بالسحر والحمى zala ce misalin mumini wajen kaunar juna da tausasa wa juna da jin kan juna kamar jiki ne guda ɗaya jiki guda ɗaya in wata gaba ta fara ciwo sauran jikin jiki ya ɗauka ta hanyar jin zogi da kuma rashin bacci da yanda samu wanda yake karkare a wannan ɗan yatsa ba shi ne karami ba to wannan sai ya sa mai gargaɗi kaga jikin ma ya rashin lafiya kuma sai ya kasa yin bacci to haka ake so in musulmi ɗan uwanka yana cikin problem ka ringa cin zogin abin a jikinka kuma ka rike tunanin bashi mafita yanda za mu zo a ce a cikin mu nan la kaddara Allah ya kiyaye ya ce ga wani yana da rashin lafiya amma maganin da za a yi masa miliyan ɗaya ne ina tabbatar ma duk taron masallacin da ba za mu iya tara wannan miliyan ɗaya ba kuma ba wai dan ba mu da ita bane a'a saboda ba ma jin wannan ƴan uwantakar ta ƴan uwan mu dab dab ba ma jin wannan mutum ɗaya a nan gurin zai iya ba da wannan miliyan ɗaya ba za a lalata saboda ba ma hango sakamakon da za ka samu a gurin Allah sannan ba ma hango wato ‘yan uwantakar da Allah yake mu kula da ita wannan yana abin da ya mai da mu baya a nan gurin ko da kai baka da miliyan ɗaya akwai mutumin da zai iya buga waya ce kaza kaza a ce maka da miliyan ɗaya amma ba me yasa saboda ya sa saki na gaba shi ma za a bashi shi shahi masa da wannan shugabanni suke rera duk waɗansu stakeholders na jiha kuma ƙasa za a ga manyan mutane sun fito sun yi magana ba ta kula shi me dalili kila kai din ko wani irin ka ya ji ya zubar da mutuncin ka gurin la'alla kai malami ne to wani ya ji ya yi kashi a gurin a matsayin ka na malami dan ka sai muku kuɗin goro sai mu kuɗin goro la'alla kai wani shugaba ne ko wani irin ka yaji yayi ba daidai ba amma sai mu kungo shi sa za ai malamai sun kin kima a wurin siyasa malamai ba su kima a wurin siyasa yanzu ɗan siyasa kawai rediyo yake shiga ya magana sai a ba shi miliyan hamsin so sai sai a mai hidimin miliyan hamsin amma malamin da ke karantar da al'umma lokacin da aka zo kamfen a 2023 a cikin malamai ɗari ya tara ya ba su miliyan ashirin wannan miliyan ashirin ɗin kuwa dubu ɗari biyu ke shi ma ɗayan ya tara sai ba su miliyan ashirin dubu ɗari biyu ke da shi a nan da ya kama da shi bola amma tinubu da shi duka a cikin wannan shi ne abin da ka ba malamai in dai ba kun gida aka gona aka ji aji ba shi wani ba ku da mu amma aka aka fita aka da musulmi musulmi muslim muslim ma aka zaɓa ma aka shiga wahala to don Allah gwamnati da kima kai daraja ka wuce dubu ɗari biyu ba me na alaƙa da ka sai dubu ɗari biyu muna gane ba to da ka dole musamman muke a cikin rayuwa dole musamman muke a cikin rayuwa to amma su kanin sabon sai ka tara kuma da kuma suka bada musu mu gina irin wannan abun a rayuwar mu na taimakon juna ba abun da yake da daɗi a duniya irin ka taimaka wa wani daga cikin bala'i duk ɗan adam wanda yake da ɗan adantaka wannan ita ce damuwarsa shi wannan kuɗi da kake gani ko duniya da kake gani ko ka sarrafa ta ta hanyar da ta dace ko ka sarrafa ta ta hanyar da ta dace ba dole ce kun rabu ko dai ka mutu ka bi dukiyar ko duniya ko kuma dukiyar ta kare ta baka dole ka an yi haka gwanda ke irin abin da ya kamata kuma yara yanzu da suke ganin mutane suna yi ƴaƴa suna bai in ka kare dukiya ka zo ƴaƴanka zai wahala ba su lalata ka saboda ba da dukiya ba ba ba gwamnati ba lalata ya ce amma sun su yi yanzu fa abin da ke faruwa ya ku tambayi in kuna da alaƙai lauya ku rinka tambaye su la'alla shi ma wannan lauyan ka tambaye shi ne ma ko dai ya yi ke ko ya ga ke mamaci ya mutu ya bar dukiyarsa ba sa ne suka nema sau shi ya nema amma ana bin sa bashi sun san cewa bashi yana hana mutum hatta shahidi bashi yana hana shi shiga aljanna sai an biya masa amma wani dukiyar da ubansu ya bari in suka ga abin da za a biya bashi da yawa wallahi ba za ka ni na yake cin da sai da dabara sai da dabara aka biya wa aka biya wa mutanen bashi abin da kuke su ba ruwan su kaza kaza kaza maimakon su je su so su kuɗin su su biya ma mutum su bashi a na san da ya bari ma ba za ka yi a biya bashi da shi azala ta kallafa ya fara hatta shahidi za a tare shi akan hanya in ana masa bashi har sai an biya masa bashi ko farkon musulunci manzala idan an zo za a yi mutum sallah zai tambaya ce ana bin ka bashi na ce ana bin ka bashi zai ce sannu ala sahibi ku je ku yi mutum ku sallah sarka kalla a jikin abu da da wanda ta faru sai da yake sai da wani zai ce ya ma'aikin Allah na ɗauki bashin zan biya sannan maza Allah ya mai sallah wanda ya ɗauki wannan nauyin wannan bashin duk ran da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ga ya wannan bashin an biya har sai da mutum ya biya da ƙarshe ne manzala ta sallama yake cewa duk wanda ya muke ba dukiya da yawa na iyalansa ce duk kuma wanda ya muke ba bashi to a zo guri na nijar da sallallahu alaihi wasallam da ka yi wa masu wani ne sai Allah ta yi wa atul yatama amwalahum wa la tatadakkamu khabitha bit-tayyib ولا تعقلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تؤولوا. لقد الله تبارك وتعالى وآتي اليتامى أموالهم. mana ku ba wa marayu dukiyoyinsu da aka ban musu amma tambaya waye maraya malamai ta ce maraya shine yaron da bai balaga ba mace ko namiji wanda mahaifinsa ya mutu yana karamin yaro bai balaga ba mahaifinsa ya mutu wannan shine maraya kaga in babba ne baligi mahaifinsa ya mutu wannan ba maraya ba haka in mahaifinsa ya mutu wannan ba maraya ba muna gane wannan ma ce ka samu zangare nan kasu ɗin shekara hamsin ko sai sai ainihin ni ma maraya sai ba maraya ya ne to kaga wannan gabar Allah yana umartan mu'minai bi daf'i amwali yatama ilayhim idza balagu al-hulma kamilatan ah, muwaffara nan da Allah yake wa atil yatama amwala mana idan aka bar marayu sai suka balaga kuma suna da hankalin da za su kula da zuciyarsu sai Allah ya umarni ce a ba su dukiyarsu gaba ɗaya kar ka zo ka rike ka san in suna gani su sai ce ai za mu ajiye mai dukiya ne a in dai ya balaga ya yi hankali to lalle wannan za a ɗauki dukiya ta ba shi Allah ya ce wala ta tabaddalul khabitha bit tayyib kada ka canja mummuna da kyakkyawa wasu malamai suka ce wannan gaba tana magana akan an ban ma wato dukiyar yaro in an ce dukiya ba wai iya kuɗi ba laifin an ba shi dabbobi an ban mai dabbobi to karkana dabbobi ramammu kawai ka canja maka ka bashi ramammun kai ka ɗauki masu ƙibar nasa ka ce ai za su girma za ka ciwo ta su kafin lokacin kada ka yi wani wasu malam mata kai kada ka gaggauta da cin dukiyarka dan akan dukiyarka ma'ana ba ka da kuɗi ka cinye bai kuɗi da zalunci ka ce za ka yi kar ka wannan a canja mai dukiya ta kowane kara ولا ولا تبدل الخبيث بالطيب ونيتي لا تتبدل الحرام من اموال الناس بالحلال من اموالكم ان قال لكم ان الله ولا تاكلوا اموالهم الى اموالهم. نبي الله يعمل في سجن مسجد يسوع ومصحين في مسجد يسوع اما ان قال لكم لا لك تقولوا لكم الابناء يسجن مسجد حتى لا لك اما تعني ذلك ان تشتري من الامر قال لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم kada ku ci ba ku ke ku ta su ci da kada ku zama Allah ta kulituha fa ta'kuluha jami'an kada ku ta ku da duke ku da tasu ku cinye gaba daya wannan ba a yi sai ta ku daban tasu daban innahu kana qawlan kabira yin irin sun da muka kafa a wannan aya zinubi ne kabirin mai girman gaske mana yake ma'ana shi ne inna aslakum amwalakum ma amwalakum na abu. Cin duke ku tare da tasu wannan zunubi ne mai girma wa khata'un Kabiru kuskure ne mai girma fattabi'u ku mutunci shi domin cin dukiyar maraya ba inda yake kai dan adam sai wutar jahannam dan yake innal ladina ya'kuluna amwalal yatama ya innama na fi butunihim wata wa sayaslawna sa'ira lalle wadanda suke dukiyar maraya ta hanyar zalunci ba wani abu suke ciwo kansu da tsohutar ma a yi tsari da ƙarfi mutum za su za su tsohutar jahannama amma yanzu ga ana gabance in ce wani kafin kwan ya fara aiki kamar yadda wani kafin ta. to wani kafin kwan bilbili sai an ringa ko dukiyar gado ce ta ita yanta sai an cire dukiyar gado kuma in ban manta ba yanzu kuskure ko yake jinin ta sun a matakin cikin sabbin rubuta kuma karanta ba kan ne wannan yaƙi ne da addinin musulunci in dai wannan gaskiya ne yaƙi ne da addinin musulunci in dai da gaske ne za a ɗauki dukiyar marayu ita ma ta ke kiri tax a cikin wannan zalunci wannan zalunci ne wannan ya sa wannan ya sa a ah, za ku ga cewa a Najeriya wallahi da aka misali shi ke tafiya zalunci ne mutum ba yanzu a ce a harkar banditin a samu shugaba na gwamnati su ce faɗa cikin gida ne wai hannunka ba zai riƙe ba wai kai ke kai idan Allah mutane za su kashe mutum su azabtar da shi su kona mutane har mutane da samun waɗansu a cikin hayi gaba ɗaya ka ƙone hayakin da hayakin da mutane ka ƙone Mutane da ke azabtar da wannan mutane a cewa ba za a yaƙe su ba bayan constitutionally sai an yaƙe su in dai dokar ƙasa za a aiki da sai an yaƙe su da ke magana akan terrorism da kidnapping da banditry muna da su abu da ke magana akan wato wato kisan kai na ganganci duk muna da wani dokokin amma za a ce sai dai a shirya kuma constitution ya bada dama duk wanda ya violate constitutional rights wasu shi ma a violate constitutional rights ko da za ta kai hanyar da za a ɗauki ranka a doka a ɗauka amma an ƙyale bari da za a makomai masu irin fa'i irin su malami da sauran mutane saboda su ba sa tare da gwamnati su ba a su masu laifi ne wannan ban da kuma zalla kirji kirji su a kan ba ke su aiki ba ka ta kan dan sahiya su ba an rasa yadda za a yi saboda wannan yana so ya zama kusa shugabanninmu babu abin da ke gaban su siyasa su ko me kan cikin siyasa shine dan hanya ce da ake yin kuɗi rana ɗaya. Duniya gaban su amma ku da ake kashe ku wannan ba ba laifi bane shi sa dole talakawa bayan addu'a wallahi talakawa ke cikin ka wani kalmar in ka yanzu baya samun in an gama da mutum ina za a yi cikin maza. za a in an gama da mutum gulmu za a Da aiwata masu nasa da mutum wai da shi aka su. idan a musulunci ya halatta yanzu aran ma ya bulle ni kuma sai in koma kan wannan a dokar kasa wanda yi bai ba sannan laifin mai aka musu laifin da ake cewa ba a ba ci ba a kaza ba mu ma ba ba mu ilimin aka da iyayen mu suka ba duk wanda ya yi karatun boko ya yi karatun addini ba wani gwamnati da ba shi gwamnatin najeriya ba ta ba ka ilimi ba ba za ta iya baka ruwa ba ba za ta iya ka magani ba duk wani abu da zai gida abin da suka sani mafi yawan cikin gwamnati shi ne sake dukiyar al'umma su mai da ita tasu abu da ya kashin da shi ne shi ne ya rubuta cewa wai akwai christian genocide a nigeria wala da kiristoci wani kisan kari dangi dan allah musulmi ake kisan kari dangi ko kiristoci musulmi ya ba a kashe ɗari a kashe hamsin a kashe kaza to abin da zai baka tausayi shi ne kullum ya abin da ke damu yanzu mun ɗauko wani abu mun mai da shi shine kaɗai faɗa a wajen mu kullum a zai bayar da aikin ɗarika baya wasu kan in kala kwana amma amma su ta baki su shiru ba za su magana a kan wallahi kai ka shiru ba da yanzu ba. ba ta lokaci ya ga mutuwa kala kato sun gama mutuwa mutane ma sun gano dama shi kansa mutum ka kan kudi ba shi kansa sun gano kawai wani wani ɗan program ɗin ne shi wani ɗan kala kato ɗan ƙur'ani ne kawai wani abu da shi kawai da shi da shi babban problem ɗin da yake da sani shi ne wannan mutanenmu da ake kashewa ana tozarta su ake wulaƙanta su arzikinmu shi ne noma da kiwo ba damar yin kiwo ba damar yin noma ina da wani aboki lauya da yake wallahi a yankin yankin ƙasa akwai mutumin da ke masara dawa ke dubu amma yanzu ba da cikin hannun ba da cikin ya kai da abincin da zai kawo halayyar wannan ba mutum ɗaya bane ba kai kai yana biya mun yake idan mun da hannun da mutum zai ko da aka samu yana gida da aka yi aure wani a tsanin ko da ba ba da kuma hawa ba maimaita ba haka take magana yi a can ba ya ce idan ba za mu zo mu tattauna a kamar wannan insuritin ba ya ce kamata mu rufe majalisar nan kowa ya kama gaban ce shi ba abin da yake damun ta irin wannan kuma irin wannan yan majalisar muke bukata wanda za su je da yawo musu ce mu ga shi ba yadda za su yi shi a turanci ya iya turanci na yankin shakku duk maganar da yake so ya faɗa da turanci a ranar sai da ya faɗe ta yace shi ba abin da ya wuce yankin sa dan Allah da ɗan majalisar za su haɗa baki gaba ɗaya shi irin wannan magana ba dole a kula da su ba ba dole a kula da su in ba a kula da su ba mu al'umman musulmi mu ne taminin wace lokacin da kiristoci suka ware suka fi fita obi mu muka ware muka ce muslim muslim mun ka da su ko ka da su ba zama ka tunda ba za a magani ɗin cikin nan ba za mu haɗu da za mu ɗauki matakin da ya dace mu ba ƴan daba bane game mu tayar da hankali mu ba mara kafin gaba da game ba da zuwa ba ta tashi hankali amma kamar yadda a ruwan sanyi aka kashe mana arewan mu da dabara to kuma a ruwan sanyi da ƙwarƙan mu kuma za mu kashe kuma da kuma gida gaba mu dage da addu'a duk wanda yake da buɗe shugaba da yake da buɗe gane da soyayya ba Allah Allah ya taimaka masa kula da shi amma duk wanda ya san cewa ba daidai ake tafiya ba ana kashe ɗan arewa ana cin zarafin su ana kashe ta kafin su ana kana cin da hanyar da za su bi su kuma ana kana ake yin wannan kuma waɗansu da su suna da yake yake magana ya ubangiji duka a tattara su ka haɗa su da musulmin da za su shigaltar da su kuma kwace kujerar ba wanda ya dace Allah mai cikin shi Allah a tozartar da dukkan mutum da yake jefa arewa ba da duk wanda yake jefa arewa bala'i ta hanyar kidnapping da zikiri Allah mu kawo kanmu zuwa gare ka Allah ka tabar da ka Allah ka ya kamata ka tabar da ka Allah ka raba mu da shi Allah ka kare mu Allah ka ba mu yadda za mu Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya gaba daya Allah ka ba mu zaman lafiya a Arewa Allah ka ba mu zaman lafiya a gidan duniya Allah ka sa Allah ka sa aljanna makomanmu wa subhanaka allahumma rabbana bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina Mahmud. Kuma Mahmud. mana ne zuwa na to da yara